Eh to Mamun Lalo karin bayani da zan maka shi ka san nan gidi tana na arewacin kasar Chadi inda aka fi yawaita kai hare-hare. To kafin haka nan garin yana da kasuwa ci tana cin ranar Lahadi kamar jiya kenan. To shine mutanen gari sun ka dauki mataki cewa duk wanda zai zo kasuwa ko duk wanda zai shigo garin sai an caje shi ko a tattar da su kuma akwai sojoji da suke taimaka musu. To shine aka samu wani dan kunar bakin wake wanda ya zo tun misali karfe tara da minti arba'in da da shi da haka ya so ya shiga kasuwa sai aka tsaida shi wannan matashin ya tsaida shi to shi kuma sai ya ja da matashin matan sai inda ya duka zai caji kai sai ya tara bom nan aka samu mutane shi wannan matashi ya rasa ransa sannan aka samu mutum talatin da wanda suka mu tare da shi akwai sojoji waɗanda suke su ma lokacin nan hankalin su ya dauku ba su ga abin da ke faruwa kawai sai tashin bom su ma yan sojoji su suka samu raunuka kamar mutum da haka akwai rahotanni kuma da ke cewa an kai wani harin a wani ƙauye da ke kusa da nan gidda Eh, yau wato shi ma garin shi ma nisan shi da da gidde kilo bakwai ne shi ma an samu wasu 'yan mata guda biyu sun kaje sun ka samu mutane a cikin garin suka samu mutane suna tarihin harin da an ka kai a gidde kawai su ma sai suka tara wannan bo 'yan mata guda biyu ne to can wancan garin mutum shida ne sun karasu da kuma mutum mutum goma sha bakwai suka samu rauni to shine ake tunanin waɗannan 'yan matan da wannan mutumin da ya tara bom a gidde tafiya su guda ne wannan tashin bom da wannan mutumin ya tara aka tsatsaura tsaro a gidde shi yasa su kuma suka je wuce wancan gari suka tara boma boman su amma dai haka mutane duk suna tsammani cewa ta hiyar su guda ne Allah ne kawai bai ba su sa'a wannan kuma suka wuce wancan gari suka tara bom ya zuwa yanzu za a iya cewa mutane bakwai kenan suka rasu a waɗannan hare-hare na gidde din da can yawa yanzu zuwa yanzu da eh, mutane eh, mutane bakwai sun karasu mutum kaman arba'in da arba'in da boko haka su suka samu rauni Mm, to ya yanayin tsaro yake ko kuma ya a wani hali ake ciki a yankunan da wannan harara suka auku eh, yanzu a nan garin gida da yanzu yanzu haka akwai sojoji ta ko ina sun tattare hanyoyi suna kula yanin mutanen da suke shigowa sannan kuma akwai yaran mu na gari waɗanda suka ɗauki gora ko kuma waɗanda suka ɗauki aikin sa kai su ma suna yawo haka ko wani yana sanye da alama cewa yana nuna ce shi ma yana aiki yana taimaka ma sojoji yanzu haka ne gari dai a cikin gida dai hankula ya kwanta mutane suna harkokinsu na yau da kullum